biyo bayan rubuce-rubuce da kuma zanga-zangar lumana da ma'aikatan majalisar dokokin jihar Taraba suka yi domin bin kadu na gwamnati ta biya su wasu daga cikin haƙoƙinsu da gwamnatin ta yi rubuta ciki a kai har tsawon na shekara bakwai daga ƙarshe dai ma'aikatan majalisar dokokin jihar Taraban sun tsunduma yajin aikin da sai baba ya gani har sai lokacin da gwamnatin jihar ta biya su haƙoƙinsu ta hanyar rufe kofar majalisan da kuma hana membobin jihar Taraban shigewa cikin majalisar domin yin zama akan ayyukan jihar Taraban. Comrade Bala Ibrahim Yusuf shine shugaban ƙungiyar ma'aikatan majalisar dokokin Najeriya reshen jihar Taraba wato fasad a takaice shine dai wadda ya mana karin bayani. Dalili shine ma'aikata na majalisa suna yajin aiki bisa ga dalilin rashin biyan allowance na kayan sawa. A matsayin mu na mutane da suke aiki a cikin majalisa abin da ya bambanta mu da sauran ma'aikata a wasu wurare shine wannan outfit allowance wadda ake ba duk mutum da yake aiki a majalisa ko daya a shekara. Yau din nan mun kai tsawon shekaru bakwai ba biya mu allowance na kayan sawa ba kin albashin mu mu dinka kaya so mu ma muna neman reform to ko menene ma bangaren gwamnatin jihar Taraban za su ce akan wannan batu duba da cewa gwamnan jihar Taraban Darius Dixon Ishiyaku yana kokarin kai kasafin kuɗi na baɗi a majalisar dokokin sai ga shi kuwa wannan turka-turkan takunno kai tambayar kenan da na yi wa kwamishinan yada labarai na jihar Taraban Mr. Lyons Emmanuel wadda ta ce. Do abin wanda an kuka yi hankuri da juna ne zai hana ba da biya ba na san gwamnati za ta biya ne kawai a da biya ma ba zai so a bar wani bashi a kasa kan nasu din ba a believe zai biya su ne biya akwai abin da yake jira ne eh tuni dai manazarta alkan al'amura na yau da kullum suka fara sharhi akan batun comrade Musa Askira mai sharhi ne akan aramula na yau da kullum shi ma yayi nashi bayanin yayin da na yi masa tambaya ma'aikatan majalisar dokokin jihar taraba sun yi wannan tsari bisa ka'ida kuwa ta hanyar sanduma cikin wannan yajin aikin na sai baba ya gani? Wato idan muka duba wayannan hukunci da suka ɗauka akwai fannoni guda biyu. Na farko a dokar Najeriya ta ba da dama zanga-zangan lumana akan hakkin da ya kamata a basu na biyu idan wannan zanga-zanga bai yi ba za su ɗau mataki a wurin yajin aiki domin a biya musu wannan bukata to idan muka duba wato kusan abun kunya ne a ce kusan shekara bakwai ita gwamnatin taraba ta san cewa wannan haƙoƙin suna bi ba biya su ba to 'yan majalisa kuma su ma suna nan ne sun koka wurin su ba biya su ba to shi yasa yanzu kaga idan suka kulle majalisan ba dama wani harkokin da zai kara tafi a wannan majalisa face sai an biya musu bukatansu. A halin yanzu dai gwamnan jihar Taraban ya kammale dukkan wani shirye-shirye domin ganin ya kai kasafin kuɗi na baɗi a majalisar dokokin jihar Taraban sai kuma gashi ma'aikatan majalisar dokokin jihar Taraban sun shiga yajin aiki na sai baba ya gani kuma sun kargame kofar majalisar da rusheshiyar kwaɗo. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.